hoto na shidda an aiki yara diyawa na hawa da adam yanzu akwai mutane diyawa cikin duniya ba su bin dokokin Allah Allah ya ɗauki mataki busan kansu akwai wani mutune wanda ake ce Nuhu shi ɗai ne ke son Allah Allah ya ce Nuhu ya aiko wasu abubuwa diyawa a cikin duniya cikin wuni arba'in dare arba'in Dukkan ruwa za su rihe ƙasa ko ina hadari ne shi ne wannan wanda ake cin mugun hadari Allah ya ce mu Nuhu ya ƙera babban kwalokwalo don ya shidda mutanen shi da wannan ruwan nan da za su zuwa a cikin ƙasa Nuhu ya ma mutanen da ke kusan shi magana ya mutu wa'azi bisa dokokin Allah ya ce mutu ga abin da zai faruwa su tuba su bi Allah amma mutanen nan sun raina abin da yake hoɗi sun kai kunnen shaguban abin da yake hoɗi Nuhu da iyalinsa sun ka shiga kolokolo Allah ya rihe ƙohohin nan na kolokolo rana tana haske